taken bikin na bana dai shine koyar da sana'o'i domin samarwa matasa ayyukan yi a duk shekara daidai majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar sha biyar ga watan yuli domin yin bita da kuma nuna mahimmancin koyon sana'a a tsakanin matasa abinda kuma ta ce zai taimaka wajen tabbatar da tsaro domin kuwa zai baiwa irin waɗannan matasa da ake amfani da su wajen tashe-tashen hankula sana'o'in yi ta da su ba zai kai ga aikata aika-aika ba a sakonsa domin wannan biki dai na bana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya jaddada ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran ƙasashen duniya na saka jari da kuma koyawa matasa sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kai matakin da kuma ya ce zai taimaka wajen gwanzar da zaman zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma da kare haƙƙin bil'adama yanzu haka ana ci gaba da buɗe gurare tare kuma da koyar da sana'o'in hannu ga ɗimbin matasan da ake da su ga dai abin da wasu matasa ke shaida man da na tarar da su a wata cibiyar koyar da sana'o'i da kuma dogaro da kai na ɗaya ka ga babban muhimmancin wannan guri shine dogaro da kai duk wanda ya zo nan gurin ya koyi sana'a zai dogara da kanshi ne ba sana'a ba ce wanda kake jiran gwamnati ta baka aikin yi a'a wannan naka na kanka zaka bude ka dinga tafiyar da al'amuranka. wani kira za ka yi ga matasa na rungumar irin wannan a cibiyoyi da koyon sana'ar hannu? eh to kiran da zan yi wa matasa shine gaskiya ya kamata su zo da kansu domin su koyi sana'o'i da yawa da suke nan gurin don dogaro da kansu kai ba ma matasan ba kadai hatta 'yan siyasa da kuma jami'an gwamnati waɗanda za su iya tallafawa matasan da ke ƙarƙashin unguwanninsu da mazaɓoɓinsu domin a rage raɗaɗin talauci da kuma rashin aikin yi. To kowane irin sana'o'i ake koya ma irin wayannan matasa? Na zo koyon kwamfuta ne, na zo kwamfuta ce ne. to me yasa kika zo koyon wannan sana'a na kwamfuta na zo ne saboda ni ma dan samu abin da zan dinga taba fi zaman banza kuma saboda dai in koya abu dai a ciki saboda yanzu ba a san mutum ya zauna bai san ilimi akan abin kwamfuta to wani kira zaki ga yan uwanki matasa musamman mata na koyon sana'a gaskiya ana kira ga 'yan uwana matasa su tashi tsaye su ma su kama abin yi saboda wannan sana'an wannan abun kwamfuta zai zo iya zama mutum wani sana'a da zai dogara da kanshi ba sai ya dogara ga gwamnati ba to akwai sauran sana'o'i da ake koyarwa anan me yasa kika zabe kwamfuta kin zaki bayyana mana sauran da ake koyarwa eh ana koyar da ka dinki akwai wurin kafinta ma masu yi duka amma ni na fi son koyan abin kwamfuta saboda gaskiya ni a wuri na ya fi abu mahimmanci sosai samarwa matasa ayyukan yi dai musamman ma dai na hannu na daya daga cikin ajandojin majalisar ɗinkin duniya a gudurinta na ci gaban al'umma da ake kira sustainable development goals kafin nan da shekara ta 2030 baban ya murai amurka daga lagos